in ji cewar kakakin hukumar 'yan sanda dsp kamar datti hatsarin ya faru ne a sanadiyar taho mu gama a tsakanin motoci a kan hanyar bauchi zuwa gombe da misalin la'asar sakaliya kuma da taimakon mutanen kauye da na jami'an tsaro aka kwaso mutanen asibitin koyarwa na jami'ar abubakar tafa balewa wanda likitoci suka tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku a yayin da sauran mutane shidan suna samun kulawa da lafiyarsu. wato abin da ya faru shine a yau ranar lahadi wadda ta kama 31 ga watan eh, maris da muke ciki na shekara ta 2019 eh, an sami wani mummunan hadarin mota a kan hanyar bauchi zuwa gombe eh, sakamakon karambata da motoci guda biyu suka yi daya kira sharon mai dauke da fasinja goma sha uku da kuma toyota camry mai dauke da fasinja Eh, guda shida eh, sakamakon wannan ne kuma eh, duka su fasinja da suke cikin wannan motoci suka samu raunuka inda jami'an tsaro da taimakon al'ummar gari suka kwashe su zuwa asibitin koyarwa na abubakar tafa balewa inda kuma likitoci suka tabbatar da cewa mutum sha uku sun rasu daga ciki yayin da kuma mutum shida ya zaka suna kan suna alfan magani a wannan asibiti kamar gawarwaki nawa kenan suke nan asibitin korwa na bauchi eh gawa goma sha uku kenan wanda ka san eh, yan uwa na wa'annan mutane eh, za su zo su gidan kuma suka zo za a sukan wannan hatsari ya faru ne inda suka yi taho mu gama kenan eh. akwai matsanancin gudu ne mai yiwa a binciken ku da kuke fara aiwatarwa to yanzu dai muna bincike a kan shi musabbabin wannan hadari wanda insha Allah bayan bincike ne za mu iya tabbatar dalilin da ya sa eh, musabbabin faruwar wannan hadari daga bisani ne kuma na ji ta bakin kanin mahaifin Jamalu da ya rasu wato Jibrin Yari inda ya bani takaitaccen bayanin mamacin waje na ɗanya na marigayi alhaji ahmad ya yi sun yi hatsari ne daga hanyar gombe zuwa bauchi da yammacin yau yau lahadi allah ya musu da suwa da shi da matar shi da 'ya'yansa biyu da kurwar matarsa su biyar ke nan. an yi musu da ne an yi da rayuwa an musu da rayuwa. a nan bauchi koko a yi eh, a nan bauchi ake Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.